العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بين haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh karatu a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala wanda ya rubuta wannan littafi shine fadilatu shaykh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya hadisi na nawa hadisi na ashirin da tara a babi na goma sha tara باب الحث على إكرام الجار Wa وقول الخير أو لزوم sunti. wa kauni zalika kulle min al'iman babi na goma sha tara wanda zai mana bayani dangane da kwaɗaitar wanda annabi ya yi ala ikramil jar a bisa girmama makwabci wasaifi da bako wa ƙaulil khairi da faɗin alheri aw luzumi samti ko lazimtan shuru idan ba za a faɗi alheri ba wa kaunu zalika kullu min al-iman da kuma kasancewan haka yana daga cikin imani wasu malamai suka ce faɗin alheri ko mutum ya lazimci shiru shine yake daga cikin imani wasu malamai suka ce da girmama bako da baki haƙƙinsa da girmama makwabci da baki haƙƙinsa ko da shi ba zai baka haƙƙinka ba waɗannan abubuwa da faɗin magana mai kyau ko kuma tsuke baki ga barin maganan da ba ta dace ba duk waɗannan suna daga cikin imani hadisi na 29 hadisu abi hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wannan hadisi na babban sahabin nan ne abu huraira Allah ki kara yadda da shi. ya ce manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranan karshe ranar lahira kenan ranan da babu tuwatuwa ranan tashin alkiyama to fala yu'di jara kada ya cutar da makwabcinsa saboda haka alama ce ta imani rashin cutar da makwabci ko da kuwa makwabcin yana cutar da kai kai ka danna zuciyanka ko da kuwa ka fi karfinsa za ka iya taka shi ka danna zuciyanka ya ta cutar da kai kai kuma kana haƙuri kana baki haƙƙinsa Allah yana tattara maka ladansa da ladanka gaba ɗaya a cikin littafinka wannan shi ne fi alheri amma ba kowa yake iyawa ba don kana da makwabci yana tutar da kai za ka yi murkushe shi murkushe shi za ka yi ko in za ka iya mallakan gidansa mallakan gidansa za ka yi ka zo kana masa dariya in ma bai yi sa'a ba sai ka mai shi laifar ko mai gadi ko mutum ya yi haƙuri ya danne zuciyansa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah ɗaya ne kuma ya yi imani da ranar takin alkiyama akwai sakamako falyukurin zaifa ya girmama bakonsa mai ake nufi da girmama bako ne idan bakonka ya zo ka yi masa gijib ba ka bar shi da yunwa ba ba ka sa shi a ɗakin da zai gagara bacci ba tun da ya ɗebo gajiya ka haɗa masa lafiyayyen girki ka ba ki gata na yawan kwanakin da hadisin gaba zai ambata mana wannan yana daga cikin alama na ainihin imani mutum ya girmama bakonsa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan to ya faɗi alheri duk surutunsa da maganganunsa ya faɗi alheri auli smoth ko kuma ya yi tsit shine ya rufe baki in ka san ba alheri za ka fada ba to ka yi shiru shi ya fi maka alheri nan an ba ka option guda biyu ko ka fadi alheri ko ka yi shiru saboda haka maganganun da mafiya yawan yanzu ake furtawa za ka samu babu alheri a cikinsu. saboda aka yin babu alheri za ka zauna kana ta faɗin miyagun ganganu ko kalmomin da ba su dace ba na gulmace-gulmace a kan 'yan siyasa ko kan masu mulki ko kan masu kuɗi abin ma abin moli har akan malamai da limamai da masu wa'azi masu karantarwa da waɗansu abubuwa ko waɗansu mutane makamantan waɗannan wannan hatsari ne don ba abin da zai ja maka sai bala'i ko da ma ‘yan uwanka ne ko makwabtanka ne ko abokanka ne ko waɗanda kuke zamantakewa tare da su ne ba ruwanka da yawan surutu barkatai waɗanda ba su da amfani ka faɗi abin da zai amfane ka Allah zai baka lada ko kuma ka ja bakinka kai shiru ka samu lada ya fi maka alheri Allah ya samu dace wannan hadisi kamar yadda imam muslim ya ruwaito akhrajahu al-bukhari Imamul bukhari ya fitar da hadisin fi kitab al-adabi ababe ko littafin da yake bayani dangane da kyawawan ladubba babu wato babi na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira fala yu'di jara kada ya cutar da makwabcinsa domin akwai hisabi a wajen Allah ranar takin alkiyama saboda haka yin shi ya cutar da kai akwai hisabi idan ka kyautata masa akwai lada sannan cutar wanda ya yi maka kuma ranar takin alkiyama Allah ya biya ka Allah samu dace to ga ƙarin bayani hadisi na talatin hadisu abi shurai al'adawi radiyallahu anhu kala samitu uzunaya wa absarat ainaya hina takallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا حديث يقول كارم بياني كيسا يكاومنا يكاومنا شيدبا حديث أبو شريح الأدوي al-kuza'i aka ce yana daga cikin kabilan banu kuza'a radiyallahu an Allah ki kare yadda da ki kale ce samitu uzunaya kunnuwa na guda biyu sun ji garau wa aksarat ainaya sannan idanu na guda biyu sun gani sarai hina takallama annabi sallallahu alaihi wa wa sallam lokacin da annabi ya faɗi wannan magana kun yana ganin annabi kuma yana jin kai tsaye wala shine musalsal yace annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira falyukrim jara ya karrama makwabcinsa wancan kuma fala yu'di jara kada ya cutar da makwabcinsa saboda haka akasi da akasi ne falyukrim jara ya karrama makwabcinsa ɗaya yake da kada ya cutar da makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal ahir, duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira falyukrim daifa ya karrama bakonsa ja'izatahu amma ja'izarsa wato ata'a kyautansa anan an sa ja'izatuhu ko amma fataha ya kamata kyautansa eh, abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi kyauta Eh, shi ne rabonsa idan aka fassara da rabonsa kamar ba za a gane sosai idan aka ce haƙƙinsa to mai yiwuwa zai fi fitowa ya karrama bakonsa ya ba shi haƙƙinsa ya ba da bakonsa haƙƙinsa kala wa ma ja'izatuhu ya rasulallah shi ne abu shurai ya ce menene haƙƙin wannan bako ya manzon Allah kala yaumun wa laila annabi ya ce wuni da dare awa nawa kenan 24 eh sami'at ok ina ne aka sa sami'at eh sami'at ok okay sami'tu ya nace ko eh haka ne sami'at ne ne daidai shi da gilasu ban gani sosai ba kenan <laughs> eh, eh sami'at haka ne sami'at udunaya kunnuwa na sun ji wa absarat ainaya idanu na sun gani ina ce kunnuwa na sun ji wato sun ji garau kenan wa absarat ainaya sannan kuma idanu na sun gani sarai kenan ba tare da wani abu wata matsala ba na'am wama ja'izatuhu ya rasulullah mecece ja'izar sa ya manzon Allah amma nan rufuwa ne wa ma ja'izatuhu amma na baya ja'izatahu fataha ne kala yawmun walaila ne ce wuni da dare awa 24 kenan abinda ake nufin kai ba ko awa 24 to ka hada masa hadaddan abinci wannan haƙƙi ne in ba kai ba Allah zai tambaye karanta shin kiyama yasa an ka dubi dan dama dama sai kai masa sammako zama in ka je ka samu wanda shi ma yana fama da awu to duk da kasancewa a tsarin musulunci idan ba ko zo maka ko baka da shi za ka je ka nemo dole ko ba shi za ka je ka nemo saboda malamai suna cewa da manzo Allah ya faɗi wannan magana man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa lalle ya girmama baƙonsa musamman jaizatu hadhihi Ja'iza wa hiya yawmun wa layla wato wuni da ainihin kwana wannan ya gwada 24 hours kenan wato akalla kwana ɗaya? to suka ce wannan umarnin da annabi ya bayar yace falyukrim kuma a baya yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ya gwada in dai bako ya zo maka a awa 24 baka masa gijib ba sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama domin ka masa gijib din nan wajibi ne saboda sigogin kalmomin da aka kawo ina an san gijib ko ba mamaki wani saurayin zamani bai san gijib ba na faɗa da filatanci ne ko da hausa gijib din nan to ake nufi da gijib bismillah shi ne kamar fiye jike sai ya yi gijim kaga irin yana zuwa din nan daga zuwansa a je a sayo masa wato maltina da maltonic da malta da ainihin <laughs> kaga in ka sayo masa waɗannan daban-daban ka aje masa a gabansa ka sayo wato mara shuga da wanda yake akwai shuga a cike ka aje masa sannan kuma dama akwai wani mai tukuba tun da hantsi yake ɗorawa ka sa a sayo masa lafiyayyen nama sai ajiye masa yana iya yiwa ya zo da yamma da yamma an fi samun nama lafiyayyen nama sannan kuma kana zuwa gida ka ce tuwon sai mabita za a yi miyan ganye wanda za a zuba bandan kifi a ciki sannan kuma ka ratse wajen masu sai da kajin zamani zan ma ka sai guda ɗaya yadda za a raba biyu a yi masa farfesu da rabi rabin kuma ajiye sai da safe yadda za a yi masa breakfast sannan ka sayo biredi lafiyayye mai laushi mai danko a haka da koyi kamar guda uku kaga ka masa kijib kenan eh, ya gama murkusa ka a eh. wala Allah ya kyauta san idan idan bako ya so ya samu wannan aka yi masa haka da daddare aka yi masa haka da safe ko ya zo da ninyan kwana ɗaya ne to sai ya yi uku ko biyar kafin ya tafi to amma abinda hadisin yace wa tiyafatu salasatu ayyamin wato ainihin karban bako taka kwanaki uku ne abinda malamai suka ce wannan kwana daya kaman wajibi ne kwana uku wato shine kamala cikan mutunci idan bakonka ya zo ya zauna kwana uku ba za ka tambaye shi daga ina yake ba kuma ina zai je ba saboda haka in ka tambayi ki ƙasa da kwana uku ina ya fito ina zai je to a ka'idan musulunci ba kyauta masa ba haka ke yi ba sai dai a cikin waɗannan kwanaki uku kwana na farko ne zai yi maya-maya amma sauran kwana biyu malamai da dama sun ce normal abincin da kake ci a gidanka to shi zaka ba shi sai dai kuma saboda annabi ya ce falikurim to in kana da halin ka kara fiye da haka ka kara masa amma kowa ya riga ya sani yadda mutanen da suke karban baki wala Allah sun karanta hadisi ne suka dabbaka hadisin a dabbake yana da wahala mutanen da ka kai ziyara wa mutum gwargwadon matsayinsa a ce bai karbe ka bai maka kyakkyawan tarba ba alal aqal na wannan wuni din har zuwa dai washi gari mutanen kauye da yawa za ga sun sa an kama kaza an yanka zakaran kenan guda ɗaya a gidan amma za a yanka saboda bako ya zo mu ko yanzu idan mutum ya zo da zakaran ma sai a kore shi a ce ba na gidan nan ba ne to sai ka sa yara sun kore shi a ce ba na gidan nan ba ne ana koransa waje waɗansu sace kaga kai ba ka samu lada ba yan waɗansu kuma sun je sun raba ka da shi a banza to lokaci daurewa ke yi yadda mutanen da suke kokarin aiwatar da waɗannan abubuwa yana da kyau yanzu a dawo da aiwatar da wannan saboda wannan hadisi mutum ya yi domin Allah domin ya samu lada saboda haka cikin kwanaki uku kwana na farko ne wanda aka ce wato kwanan farko shine mai gijib amma sauran sai a koma normal kamar yadda aka saba wa diyafatu salasatu ayyami wasu malamai kuma suka ce a cikin wannan kwanaki Za ka kyautata masa daidai gwargwado? amma ba ruwanka da tambayansa ina ya fito ina zai je sai idan ya nemi karawa wato ya wuce kwanaki uku to kana tambayansa ina ya fito ina zai je sannan kuma shi shine hadisin ce fama kana wara azali fa huwa sadaqa alai duk abinda akai koma bayan wannan koma bayan ɗayan ko koma bayan kwanaki uku shine sadaka suka ce tunda aka ce sadaka sadaka ba farilla bane sadaka ba wajibi bane saboda haka kwana ɗaya ko kwana uku nan ya gwada wajibi ne wala yi halin a dai yi kokari gwargwadon abin da za a iya tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine karin bayanin da wannan hadisi ya kawo mana kwana na farko sannan da kwanaki biyu a bisa karin kwana na farko sannan daga nan kuma duk abinda da zaka masa sadaka ne in ya so sai a koma normal abincin gida idan ma har ya kasance da rana ba abinci sai ka ce to mu fa daman da rana mun saba ba ma yin abinci saboda haka yi hakuri sai da daddare za a kawo to kaga in yayi niyan zai yi sati saboda ya ji daɗi ya fara miƙe kafa to yanzu kan zai naɗe kafansa zai fasa tunda babu abincin rana ko ba abin karyawan safe ko kuma babu abincin dare Allah ke muke mu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan ya fadi alheri aw liyasmut ko kuma ya shiru na'am wala hadisi da imam muslim ya ruwaito akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya ruwaito fi kitab al-adab a littafin ladabi kyawawan walla dubba sannan babu man kana yuminu billahi wal yawmil akhir ababin duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira fala yuqzi jara kada ya cutar da makwabcinsa wato ya sake maimaita wannan ruwaya kenan sai babu tafaduli ahalil imani fi wa rujihani ahalil yaman fi wannan babi zai mana bayanin fifikon ma'abuta imani a cikinsa bimala imani ba iri ɗaya ba ne walan sun ɗauka imani iri ɗaya ne wato duk wanda ya ce ya yi imani in aka baki makin wato hamsin ko sittin to kowa ma haka za a baki hamsin ko sittin alhali ba haka ba ne akwai mai imani goma bisa ɗari akwai mai talatin bisa ɗari akwai mai sittin bisa ɗari akwai mai ɗari bisa ɗari shi ne a ahalil imani fi fifikon ma'abuta imani cikinsa wa a ahalil yaman fi da kuma rinjayen mutanen yaman annabi a zamaninsa ya yaba wa mutanen yaman mutanen yaman waɗansu ka ce su ne mutanen madina domin asalinsu mutanen yaman ne to amma in ka koma mutanen makka kuma asalin mutanen makka daga ina ne kuma mutanen yamen ne kabilan jurhum da kasan yamen suka zo wanda suka samu tumar annabi isma'il a wurin da ake kira makka da ita da ɗanta a wannan wurin kuma da alamar ruwan zanzan saboda duk lokacin da suke wucewa za su je harkokin kasuwancinsu su abinda suka sani wajen babu ruwa saboda aka ba sa ganin tsuntsaye suna taruwa amma da waɗansu fatake suka zo ranar sai suka ga tsuntsaye da yawa a wajen Shi ne suke fada ma junansu cewa wannan waje mu je salinmu babu ruwa a wajen amma tun da kuka ga tsuntsaye a wajen to akwai ruwa Shi ne suka tura masu dubawa kawai suna zuwa sai suka ga wata mata da ɗanta da suka ganta suka ce a'a su abin da ya fito da su sun zo neman wannan ruwan da yake a wancan lokaci babu tsoro babu tsoro kuma babu cutarwa saboda aka ruwa suke nema sai ta ce babu laifi zan ba ku dama ku dibi wannan ruwa a ka'idan musulunci duk wanda ya jejeje ya yanki jeje to hakkinsa ne duk wanda ya riga zuwa waje ya mallaki ya yanki inda zai mallaka a ƙa'idan musulunci inda ba mallakan kowa bane na Allah to nasa ne duk yadda ya kata ya zama nasa kuma mutanen da da yawa haka suka yi ta mallaka ainihin gonakai wani in yaje zai dauki dutse ya jefa inda dutsen nan ya tsaya to makwabcinsa haka zai je ya tsaya a wajen ya sa alama lokacin babu cuwa-cuwa shi ma ya dauki dutsi ya jefa yadda za su gane wannan dutsen saboda haka kowa sai ya sare bishiyoyin da suke wajen ta zama gonansa ya sa alama wancan ma ta zama gonansa to haka kai ta mallakan wurare to tsarin musulunci ya bada haka ya bada daman haka sai dai in ka je ka samu akwai wani basarake wanda ne ya mallaki wajen ko akwai wani shugaba wanda ya mallaki wajen to baka yi saka mallaki wani bangare ba sai idan ya baka izini wannan ita ce ka'ida saboda haka sun zo sun samu mace da ɗanta shi yasa suka nemi izini ta ba su dama suka ɗibi ruwa suka je suka yi ta tattaunawa sun ji ruwan da daɗi asalin ruwan zanzam kenan tunda ita ma sai da ta wahala sannan ta samu wannan ruwa saboda haka da suka dawo daga harkokin kasuwanci sai suka ce su za su zauna a wajen ne aka samu tawagan da suka zo suka ce za su zauna ta ce na ba ku dama ku zauna Tun da na riga ku zuwa wannan wajen amma ku sani la haƙƙa lakum filma wannan ruwan ba ku da haƙƙi domin saboda in ba haka ta yi ba to za a zo a mamaye ta shine ko zai zo ya fi ɗan gari alhali kuma wato idan waje garinku ne ba a san a ce komai ka rasa ka taki ta ta ba haka ke yi ba ko ina ka je ka zauna amma kaga sabanin yadda mutanen yanzu suke yi ta ce zan ba ku dama ku zauna idan kuka zauna wannan ruwan ba ku da haƙi a ciki ne suka kakka wurare suka zauna to yau da gobe yau da gobe tun da ɗanta guda ɗaya ne har suka saba da waɗannan suka saba sosai ya koyi yarensu saboda jatuman annabi ismail da annabi ismail ba larabci suke yi ba sai suka koma suna larabcin mutanen yamen. kuma koyon larabci na mutanen yamen da yake yi sai ya kasance ya fi su kwarewa mamaki suke ji yaya aka yi haka shine ya aure na farko mahaifinsa ya ce ya sake wato ne annabi ibrahim ya yi na biyu ya sake ce masa ya sake ya yi na uku ya ce masa ya sake ko a na uku ne ya ce to yanzu kan ka rike hannu biyu ka ji zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane to saboda haka lokacin ita tuman annabi Ismail ta riga ta bar duniya tunda ta bar duniya shikenan kuma sai ta bar ta shine jagora yasa waɗanda suke mulki a Makka a wancan lokaci duka zuriyan annabi Ibrahim ne bi ma'ana zuriyan annabi Ismail kuma jagororin su ne Quraishawa don haka Jurhum daga kasan Yemen suke sannan al-Ansar su ma mutanen madina daga kasan yamen suke amma su sun fi su sassauce saboda mai saboda suna da saukin hali suna da ɗabi'u masu kyau suna karɓan mutane hannu biyu ko a yanzu idan ka je ka samu asalin mutanen madina sai ka ji kamar karka dawo garinku ko ƙauyenku amma in ka haɗu da wani mutumin makka wanda yake karkace sai ka yi da na sanin ma mai sa ka zo makka saboda munin halin da zai gwada maka Allah ya sauwake don haka da rinjayen imanin mutanen Yemen da ainihin wato fiƙihun mutanen Yemen. kamar yadda za mu gani hadisu ukba bin amri abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu qala ashara rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi yadihi nahwa al-yaman faqala الإيمان يمان ها هنا على إن القسوة وغلظ القلوب في الفتادين عند أصول أصناب الإبل حيث يطلع يطلع قرن الشيطان في ربيع وموسى mudara wala hadisi an karbo ne daga ukba bin amru wanda ake masa alkunya da abu mas'ud albadari. aka ce wanda ya zauna a wata rijiya kusa da inda aka yi yakin badar shi yasa ake kiransa albadari. badari ba wai ya halarci yakin badar ne, ina fata an gane na رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya yi ishara biyadihi da hannunsa na hawal yaman ta ɓangaren ƙasan yaman faƙala sai annabi ya ce al'imanu yamanin imani fa ba yamane ne hakuna a wannan ɓangare saboda haka ya yaba wa mutanen yamen kenan imanin su karɓeɓɓe ne eh ki yasa ce imani ba yamane ne ala ya ce ku saurara innal kaswata lalle ke kashewar zuciya wa gilazal qulubi da kaulin zuciya wajen saura rakin sauraro fil faddadina cikin masu daga murya inda usuli asnabil ibil yayin da suke kiwo a bayan raquman su in aka ce asnabil ibil ana nufin wato wutsiyoyi na raƙuma saboda duk wanda yake kiwon raƙumi babban dabba sai ya ɗaga murya sabanin waɗanda suke kiwon tumaki su ya tulo ta inda yake bayyana karnar shaitani dumala kaho guda biyu ƙarna ne sai aka ce karna ku duba ku gani akwai alif karna shaitani ya sa na karanta shi haka wato kahonni guda biyu na shaidan wannan ya tabbatar mana da cewa ke dan yana da kahonni guda biyu kuma yana bayyana ta inda masu kiwon raƙuma suka fi yawa fi rabi'ata wa mudar a cikin kabila rabi'a da mudar kamar yadda manzon Allah ya bayani saboda haka su an sha wahala da su sauran kabilu a da ba an sha wahala da su wajen karban addinin Allah amma mutanen Yemen cikin sauki suka karbi addinin Allah a cikinsu su ne aka samu wato Uwaisun al rahimahullahu ta'ala da Abu Muslim alkulani rahimahullahu ta'ala wanda yake manya-manyan bayin Allah ne in ana maganan ma waliyai na gaskiya to suna daga cikin waliyan Allah na gaskiya wai waisun alqarani annabi ya bada labarin amma ba sahabi bane ba sahabi bane yace zai zo da kasan yamen, duk wanda ya hadu da shi ya nemi ya masa addu'a wanda annabi yace a nemi yayi addu'a yana faɗa masa habbai ai kaga mutum ne mai daraja eh ba dun ba ma sai ka ce yafi walansu eh amma saboda nasosi da yawa sahabbai wato kafin mutum ya samu matsayin su aiki ne eh, aiki ne yana da wahala kwarai da gaske saboda haka a wannan hadisi mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana bayanin cewa akwai fifiko na imani imanin wani ya fi imanin wani ko imanin waɗansu ya fi imanin waɗansu sannan mutanen yamen a ɓangaren imani suna da matsayi suna da martaba tun da manzo Allah ya ce al'imanu yamani al al'imanu yamaniyun imani ba yamane ne ina fata an gane eh, duk da kasancewa ba mutanen yaman ne kawai zai karbi addinin Allah ba amma manzo Allah ya ba su wannan sannan kuma masu kai kashewar zuciya da ainihin zuciya mai kauri wanda za a yi ta fama da su ana faɗa musu gaskiya kafin imani shiga ya zauna yana da wahalar lamari su ne waɗanda suke kiwo na ainihin raƙuma wasu suka ce hadda dawakai ta inda ke ɗan zai bayyana ya fitar da kahonsa ta inda ke ɗan zai sanya abubuwansa na ɓarna kuma ya samu magoya baya a cikin ƙabilar rabi'a da mudar wannan hadisi da imam muslim ya ruwaito a karajahul bukhari imam bukhari ya fitar da ki fi kitabi ilhal, wato a ainihin littafin da yake bayani dangane da farkon halitta yadda Allah ta'ala ya halittu daban-daban babu sannan ababin da khairu malil muslim mafi alherin dukiyar musulmi ganama ya samu wasu kananan dabbobi a karken duniya ya taba biha shafal jibali wanda zai rinka bin saman duwatsu yana kiwo ba ruwansa da haƙƙin kowa ba ruwansa da kowa ba ruwan kowa da ke wato kadaran kadahan sai dai kuma yanzu duniya wato yadda duniyan ta narke yana da wahala ko da kai ka kauce to wani sai ya cin maka ko wata gwamnati sai ta cin maka amma akwai zamanin da aka yi da zuwa ga abubuwa su rikice kawai sai mutum ya shiga jeji ba ruwansa a ciki haka zai gama rayuwarsa ba ruwansa da haƙƙin kowa wani ma ba zai ɗauki haƙƙinsa ba daga ki sai dabbobi ko yana saman dutse haka zai gama rayuwarsa to annabi ya faɗi irin wannan zamani ka rike yan ƙananan dabbobinka wanda za ka rinka kiwata su kana samun abin rufin asiri akan mutum ya tsaya yana cin haramu ko kuma yana tafadanci yana ƙarya ko yana annamimanci ko gulmace-gulmace ko wani abu makamancin wannan. sai hadisi na talatin da biyu حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية wannan hadisi na abu huraira ne Allah ki kara yadda da ki daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi yace ce atakum ahlul yaman mutanen yaman sun zo muku wannan manzo Allah yana fada ne yana fada ne a lokacin da mutanen yaman suka zo binnin madina suka same shi a binnin madina ya ce a takun ahalul yaman mutanen yamen sun zo muku a da afi masu saukin zukata wa a rakko afida masu zuciyoyi mai laushi alfikihu yamanin ilimin fikihu ba yamane ne wal hikmatu yamaniya hikima ma yar yaman ce saboda haka sun hada imani da fikihu da kuma hikima kuma abinda zai baka mamaki Allah ta'ala ya katara samu manya-manyan malaman da suka rubuta littafai masu yawa har yanzu akwai manya-manyan malaman ba domin yaƙe-yaƙe ya tarwaka musu kasansu ba saboda Allah ya ba su fahimta ya ba su basira sun yi hidima wa musulunci hidima na mamaki saboda haka annabi ya ce a girmama masu wannan hadisi na abu huraira yana tabbatar mana da ainihin imanin mutanen yama mutanen kirki ne zukatansu masu sauki ne wajen karban imani da gaskiya wajen karban ilimi da kuma abin da yake wato na dacewa wani hadisi da imam muslim ya ruwaito akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin fi kitab al-magazi a ainihin wato littafi na yake yaken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin an ce mazala ya faɗi wannan magana ne lokacin da ya dawo daga yakin tabuka babu kudumil ashariyina wa ahalil yaman wato babin bayanin zuwan mutanen asharawa eh, asharawa su ne mutanen abu musa al'ashari radiyallahu anhu sannan kuma da mutanen yemen lokacin da suka zo wajen annabi suka karbi addinin allah wato kun ga yadda malamai suke tsara abubuwa kuma suke cikin unwani suke haska wato main point din da ya kamata a ce a fahimta eh nukta ahammu nukta eh nukta na sai hadisi na gaba kuma shine na karke hadisu abi huraira har ila yau hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu al-fakhru wal khuyala'u fil faddadina ahli al-wabari was-sakinatu fi ahli al-ghanam wal imanu yamanin wal hikmatu yamaniyya wani hadisi har ila yau na abu huraira ne Allah ki kara yadda da shi ya ce na ji manzon Allah yana cewa alfahru alfahari walkuyala'u da takama da jiji da kai a banza da wofi filfat dadina na? ok mun tsallake? حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم وانما حديثنا أبو خريرة هي abu ko an ki mutum ne sai ya bayyana a rubuce eh tunda akwai wanda suke jin haushin Abu duk wanda yake jin haushin sa bai da imani ne ya hadisan sanan da yawa yasa in ka kake shi ka soke shi to abinda za a rasa cikin ilimin musulunci a hadisan manzon Allah suna da yawa zalika fadlullahi yutihi man yasha hmm. ai kamar mutum ne ana kin san ana kin san Allah ta'ala ya ya bayyana shi inda ka je ba a son a faɗi sai ka ji an faɗi sunansa ka gani kai kuma ka sa damuwa cikin ranka amma a faɗi sunanka da alheri ba a faɗi sunanka da zuya ba a ce wane wani ya ce ne mabiyacin nan ai ba wanda bai san shi ba a je wani waje eh a ce wane wani ya ce kai ina ka san wane Allah ya sauwake wannan kuma ba alheri ba ne ba alheri ba ne Hadithin abu huraira Allah shi kare yadda da shi abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal annabi ya ce ra'asul kufri kan kafirci na hawal mashrik ta wajen mahudar rana ne yasa da larabci yake kiransu al-mustashriquna mutanen gabashin duniya a can mutanen gabashin duniya su ne mafiya yawa turawa da rumawa wanda suka rikita al'amura turawa da rumawa da yahudawa walfahari alfahari kuma walkhuyala da takama fi ahalil khaili wal ibili a cikin ma'abuta da wakai ne da me da rakuma za ga duk wanda yake hawan doki in ba ka ce masa ranka dade ba ba zai amsa ba ko ba da sisi kai gana ganin duk masu tare rawanin nan gaba ɗaya kowa ya fi ƙarfin cefanensa ne da abincin gidansa kowa ka ɗora masa responsibility zai iya ɗaukawa ne ai duk barazana ce amma sai ka mutum yana alfahari yana takamaki kuma ba kowa ba talakan talake ke kawai to ai alfaharin da ta kama haramun ne musulunci bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba saboda kana son ka gwada ka isa ne alhali baka isa ba rashin lafiya yana kama mutum sai ga ya zama abin tausayi eh! to amma abinda annabi ya faɗa haka ne duk wanda suke mu'amala da dawakai to zaka samu akwai alfahari da takama akwai girman kai a tare da su to haka ma masu rakuma masu saukin kai su ne masu tumaki inda za su yi kewon tumaki da awakai kananan dabbobi to za ka samu suna da saukin kai sannan kuma walfaddadina da masu kowa a halil wabar waɗanda suke tare da masu gashi irin na rakuma alwabar gashin rakumi za su rinka daga murya yasa in ka samu mutumin da yake kiwon raƙumi aka haɗa ka da shi to ba za ka ji daɗin lamari da shi ba ba za ka ji daɗin eh, lamari da shi ba wasu kuma suna fassara walfajjadina a halin wabar manoma amma na ƙauye an san manoman ƙauye ko mutane da yawa sun shigo birni sun manta ai in ka samu ƙaƙƙarfa mai ƙoƙari manomin ƙauye zai yi noma sosai ya tara amfani kasan kowai kokowa ba za ka iya kashe shi ba ko mari in yi maka to ba kai sa'a ba fiskan kanan sai ya tsatsage saboda mai saboda tsaban kaushin hannunsa don za ka same shi ƙaƙƙarfa ne su ne alfaddadina kuma yin zai yi magana da ƙarfi zai maka magana yana gwada maka izza musamman ma ba kauye karfa in ya lura ka raina shi to fa ba kai sa abu wallahi suran zai yi ya nuna wa Allah sannan ya taka ka ya ce ina kana mun harara harara ya zanga da suka yi a hankali <laughs> amma da ya da aka yi da farko mafiya yawa fasaran ake tafiya a kai alfaddadina masu kiwo a halil wabar to ma'abuta raƙuma wa sakinatu natsuwa fi ahalil ganam annabi yace natsuwa tana cikin masu kiwon ƙananan dabbobi to tunda annabi ya faɗi haka kuwa ya faɗi mafiya yawa majority kenan to wannan hadisi yana tabbatar mana da ainihin wato bambanci na ainihin imani amma akasi tunda yace ra'asul kufuri kan kafirci to akwai wanda kuma suke rike da wutsiyan kafirci wannan ya gwada kafirci kashi-kashi ne wato kafircin waɗansu ya fi na waɗansu sannan kuma alfahari ba abu ne mai kyau ba takama ba abu ne mai kyau ba an fi samu ga waɗanda suke kiwon manya-manyan dabbobi saboda suna ganin kamar tun da dabbobin manya ne su ma manya ne sannan kuma da waɗanda suke kiwon ainihin rakuma da dawakai sannan kuma natsuwa tana ga waɗanda suke kiwon ƙananan dabbobi to idan ka zo za ka faɗi gaskiya mu masu kiwon manya-manyan dabbobi sai kaya hankali masu kiwon ƙananan dabbobi kuma cikin sauƙi za ka iya jawo hankalinsu wala hadisi da imam muslim ya ruwaito akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da hadisin fi kitabi bal'il khal wato ainihin wato littafin da yayi magana zangane da farkon halitta yadda aka fara halitta babu khairi malil muslim wato fiyayyen dukiyar musulmi ganamun ya samu waɗansu ƙananan dabbobi a ƙarshen duniya ya tuba'u biha yana bibiya da su sha'afal jibali saman ainihin duwatsu yana kiwo tunda ba a noma a wajen kuma duk abin da ya tsira a wajen ko abin da aka samu a wajen tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai hadisu abi kurairata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفجادين أهل الوبر والسقينة في أهل الجنب والإيمان يمان والحكمة يمانية وانا حديثنا أبو هريرة الله شكار يدارشي يتي ناجي منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يناتي alfakru alfahari walkuyala da takama filfaddadina an fi samu a cikin masu kuwa a halil wabar ma'abuta raƙuma ko masu kiwon raƙuma wasakinatu an fi samun natsuwa fi ahalil gana ga waɗanda suke kiwon ƙananan dabbobi wal imanu yamanin imani bayamane ne wal hikmatu yamaniya hikima ma wato bayamaniya ce kamar yadda muka yi bayani a baya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam ah, imam al-bukhari ya fitar da ke a kitabul manaqib wato littafin da yake bayanin darajojin wasu bayin Allah da waɗansu kabilu ko al'umomi kamar yadda aka ambaci mutanen Yemen da ainihin imani da kuma hikima sannan kuma da ainihin tsare-tsare masu kyau ko wajen bin gaskiya ko kuma ilimi na fikihu fahimtar addinin Allah babu kaulin lahi ta'ala babin fadin Allah maɗaukaki ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle mu mun halitta ku daga namiji da mace annabi Adam da nana hawa alaihi waja'alnakum sa'annan muka sanya ku a bayan ƙasa shu'uban yankuna daban-daban shine continent wa ba'ila da kuma ainihin kabilu waɗanda suke daban-daban sune tribe ko kuma clan arafu domin ku fahimci juna don kusan juna ba domin ku yi adawa da ainihin kiyayya ba sai babu bayani annatina annasiha sai babin da zai yi bayani cewa lalle addini nasiha ne wace irin nasiha nasiha da ake taki a masallaci eh eh wannan nasiha tana ciki an ce kalmar nasiha da larabci ka fassara ta da larabci da wata kalma singil guda daya yana da wahala yana da wahala kaga kuwa idan da larabci ba za a iya fassarawa ba to da hausa ma ba zai fassaru ba shi yasa ake ce an-nasiha sai a ce nasiha idan za ka fassara da gundarin Hausa sai dai ka ce falakarwa to akwai hadisin da yace addinu an-nasiha kulna liman muka ce gawa hadisin tamimud dari wanda imam muslim ne ya ruwaito قلنا لمن مكتين فيها قوا قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فيك أنبتي أبو بوك لابير نسيها والله ويا ذاك نسيها والله lokacin da muke yara yake karanta mana wannan hadisi mamaki muke ji saboda mun san a masallaci akan tashi a yi nasiha sannan kuma ce addinu an nasiha addini nasiha ne kulna liman muka ce gawa qala lillahi yace ga Allah wali rasuli da manzonsa ko lillahi ga Allah wali kitabi da littafinsa ga manzonsa ga shugabannin musulmi sannan kuma da sauran ammatihim mun san talakawa kan za ta musu nasiha amma yanzu kai saka je gaban gwamna kana masa nasiha kana ce ittaqillaha ya gwamna Kaji tsoron Allah ya kai gwamna ina maka nasiha ka ji tsoron Allah ka kama maganganu kana faɗe-faɗe a gaban gwamna ko a gaban shugaban kasa to kuma gaban Kur'ani ne za ka zai kana nasiha ma Kur'ani ko a gaban manzon Allah ne za ka yi nasiha wa manzon Allah kai waye da za ka yi nasiha wa manzon Allah ko kuma ka yi nasiha wa Allah to shi yasa malamai suka ce kalman da za a fasara al-ikhlas ne tsarkakewa duk abin da za ka yi kai ikhlasi nasiha wa Allah ka bauta masa da ikhlasi nasiha wa manzon Allah kai masa biyayya da ikhlasi nasiha ga littafin Allah ka rike hannu biyu da ikhlasi nasiha ga shugabanni anan aka ce kai musu biyayya cikin abin da bai saba ma Allah ba sannan kuma ka musu nasiha ta hanyar da ta dace wannan an hada guda biyu saboda haka in baka kai ba baka yi saka yi nasiha ma gwamna ba idan baka kai ba baka yi isa kai nasiha wa sarki ba ko mai anguwanku baka saka kai masa nasiha ba saboda haka sai ka kai idan ka kai matsayin sai kai masa nasiha ta hanyar da ta dace saboda in ka bi hanyar da bata dace ba to fa zai dauki mummunan mataki ko ya huce a kanka ko ya huce a kan walansu wanda kuma kai ka ja musu saboda haka yin shugabanni suka baka dama idan ka shiga wajensu to ko da ma za ka faɗi bukatunka sai ka ce toron ka shi daɗe dama akwai wata magana tana ta yawo a gari abu kaza da kaza da kaza ɗin nan ranka shi daɗe ya kamata a duba a gyara ya ce ai ni ban san ana maganganu ba ni ban san abin haka yake ba ka ce ranka shi daɗe haka ne wani lokaci ka sace jiki ka je ka gani da idonka domin ka ɗauki mataki to lokacin na ka faɗi wannan shi ke na riga an wuce to kuma a taimaka min da abu kaza ko a taimaka mana da abu kaza ah, to yana da wahala ya ka shiga wajen gwamna ka fito haka kawai baka roke shi ba ko ka shiga wajen shugaban kasa ko wajen wani babban mutum yana da wahala to in ka fito sai ka ja bakin ka kai shiru kar ka ce ai da na shiga na tattake shi ko yana wani abu kawai sai ka shiga rediyo ka ce ai mu muka saki yayi to ana abin sai ce a rusa sai ce na fasa eh gidan rediyo suna sake sa ya ce a je a rusa su suma Duk kaga sai a yi taɓarna da yawa shi yasa ko ka faɗi abu shine yake aiwatarwa ka ja bakin kai shiru sannan wa matihim su ma ainihin sauran talakawa ka rike su da zuciya ɗaya kai musu nasiha tsakani da Allah waɗannan su ne ka tinkare su da nasiha amma tsakani da Allah ba kai ta azabzaban su ba kai kuma ba bin abin da kake fala sun san wannan ma illa ce Allah kyauta na'am hadisi guda ɗaya wanda ya kawo a wannan babi hadisi na talatin da biyar hadisu jariri bin abdullah radiyallahu anhu kala بايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم ولم حديثي نجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه yana daga cikin waɗanda suka karbi addinin Allah na baya-baya amma kuma sai ya samu matsayi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace bayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nayi mubaya'a wa annabi yadda sahabbai suke mubaya'a wa annabi sukan zo gaban annabi ne su ce sun yi imani da Allah sun yi watsi da shirka kuma za su yi da'a ga manzon Allah za su yi da'a ga littafin Allah manzon Allah sai hannu da su da maza yake hannu baya hannu da mata da waɗansu gurup ɗin mata suka zo kamar yadda Allah Ta wa ta'ala ya faɗa cewa idan mu'minai mata suka zo wajen ka yubayi ina ka ala Allah yushrikna billahi a wala na wala na wala yaqtulna awladahunna wala na bi bai na bayna na wa na. wala yatinaka fi ma'rufin fa bayyuhunna wastaghfir lahunna Allah to manzo Allah yana muku mubaya'a ne qawlan da baki shine wata mata sai ta ce ah, ya manzo Allah tunda kana hannu da maza to mu ma kai hannu da mata mana sai ta ce fa inni la usafihu nisa ce ni bana musafaha wa mata yace inna ma qawli limra'atin wahida ka qawli limi'atin ya ce magana ta ga mace guda daya yace irin maganan da nake wa mata ɗari ne amma bana hannu da su saboda haka annabi baya hannu da mata eh kun ji ko manya annabi baya hannu da mata na'am yace bayatun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nayi mubaya'a wa annabi ala sam'i wa ta'a abisa ji sauraro da kuma da duk shugaban da zaka yi masa biyayya akan haka ne cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba dalilin da yasa ke zaman lafiya kenan shugabanni na siyasa shugabanni na gwamnati shugabanni na sarauta shugabanni na community waɗanda Allah ta'ala ya ba dama shugabanci wato shugabanni na malamai ko shugabanni na masu kuɗi ala sam'i wa ta'a shine ka saurara kai da banda tsaye gumi banda gunaguni in kai gunaguni ka saba amma cikin abin da ya saba ma Allah da manzonsa to wannan kan ba za ka yi musu biyayya ba wannan yasa yake zaune lafiya ba domin karantar wanda ake ba wata rana wallahi Najeriya an aka taki zanga-zanga sai an kifa Najeriya amma yanzu da za a zuwa ce za a yi zanga-zanga kan wani abu mu ba za mu goyi baya ba saboda hatsari ne barnan da za ta haifar gara ya hakuri kuma da dama daga cikin kwamarar da da za ka ji suna shiga rediyo ko suna hawa suna kamfen suna cewa su wani ba daidai suke yi ba da sauransu su ma in ka ba su maɓarnata ne ai mun kilan da ake samu kenan liman ma ya kiga ya lauye malam ma ya kiga ya lauye almajiri ma ya kiga ya lauye kowa ma ya kiga ya lauye to waye zai mike yasa sai dai a yi ta musu nasiha kawai su gyara abinda za su gyara eh, a yi ta addu'a Allah ta baraka wata ta'ala ya taimake mu amma inda za a zo a ce babu addini babu karantarwan addini to kowa da kake ganin sa mahaukaci ne baya da hankali barnan da za a yi ko ba san yana za a tsaya ba dalilin da ya sa kasashe da yawa suka lalace kenan ai duk kasashen da ake ire-iren waɗannan za ka samu sauraron da suke wa malamansu ba kamar yadda mu muke sauraron malamanmu ba ne saboda mutum ya gani a can ya ga darasi a can ya karanta a littafi zai ce mm, mm, eh, eh, fa sai ga ya zo ya juye a rasa ma inda za a wato zauna a rasa inda za a kwantar da hankali a rasa inda za a yi ibada walansu kasashe wallahi malaman su sai da suka yi hijira wasu kuma an kashe su saboda yin aka tada rikici kawai rikici za a yi ta yi a yi ta kwashe dukiyoyin mutane ko a yi ta ƙonawa a yi ta ƙaƙe mutane babu gaira babu dalili Allah kyauta saboda haka بايعت النبي صلى الله nayi mubaya'a wa annabi abisa sauraro da kuma والنبي أبي ساتورارو لكم عينهن annabi sai ya tsegunta mini ko ya يرد mini. ina fata an gani sai ya rada mini zai fi sauki akan tseguntawa tseguntawa ya fada masa kenan ko sai ya rada mini shine falaqana ne fi mastatatu ya ce to da ka ce ka yi wato biyayya ka yi mubaya'a ka ce fi masafatu cikin abin da zan iya fasakullaha masafatun fasma'u wa fi'u wa an fiƙo khairan li an abin da ake magana daidai gwargwado saboda haka wannan daidai gwargwadon masafatu din nan shi yake gwada cewa wajen sauraro da wajen da'a wa Allah subhanahu ta'ala ko ga hadisan manzon Allah ko karantarwar musulunci na shari'a wato kowa da gwargwadonsa ba a taru aka zama ɗaya ba ina fata an gane sannan kuma wannan nushi kulli muslim sannan kuma da nasiha ga kowane musulmi tsakani da Allah kai masa ikhlasi mutumin da ya zo neman shawara ka faɗa masa tsakani da Allah mutumin da ya yi ba daidai ba kai masa nasiha ko faɗa tsakani da Allah mutumin da yake son ya aiwatar da wani abu ka karfafa ki tsakani da Allah bi a gudu tare a tsira tare wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin wato a kitabul ahkam wato littafin da yake bayani dangane da hukunce-hukunce na ainihin tsarin shari'a daga cikin hukunce-hukunce akwai wa'azi da ainihin nasiha da kuma karantarwa babu kaifa wato babin yadda zai kaifa yubaya'u al-imam ko yubaya'u al an nasu. yadda ainihin wato mutane za su yi mubaya'a ga ainihin shugaba ko kaifa yubaya'u al an nasa, yadda shugaba zai yi mubaya'a wa mutane akan me zai karbi mu baya an so ala sam'i wa a bisa sauraro da yin da'a cikin abin da bai saba ma Allah ba kuma daidai gwargwadon su wal nushi kulli muslim da yin nasiha ga kowane musulmi babu bayani nuksanil imani bil ma'asi wa nafihi anil mutalabbis bil ma'siya ala iradati nafi kamale wannan babi zai mana bayani dangane da tawayen imani bil ma'asi da sabon Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake da imani yana sabon Allah to imaninsa na raguwa ne eh sa na raguwa ne sannan wa nafihi da ainihin kore imani ko cikan imani anil mutalabbis bil mafiya ga wanda ya cuɗanyu da sabon Allah amma ala iradati fi kamale a bisa nufin korewan kamalan imani in aka ce wani bai da imani ana nufin kamala ba wai kwata-kwata bai da imani ba yasa idan mutum ya yi imani da Allah yana sallah yana azumi yana ƙarya ko yana sata ko yana zina ko yana shan giya ko yana zalunci ko wani abu to ba a kiransa kafiri ba a cewa ba da imani kwata-kwata amma dai imaninsa ya ragu ba da ƙarfi حديثي نتلاتين دشدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وزاد في رواية ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن حديث أبو هريرة الله كار يبدأك يتلل النبيات لا يزني الزاني مذنا تبايا زنا حين يزني الوقت ديك زنا وهو مؤمن ينا تكك مؤمن ولا يشرب الخمر بايا كنجيا حين يشربها الوقت دمك أيك كو أبو ميماي وهو مؤمن ينا تكك مؤمن mu'mini wala yasriqu sariko barawo baya sata hina yasriqu a lokacin da yake sata wa huwa mu'min yana cikakken mu'mini Waza da fi riwaya a wata riwaya akwai karin bayani wala yantahibu nuhba zata sharafin baya kwace wani abu wanda yake da daraja yarfa'un nasu ilaihi asarahum mutane suna daga gani su kalli abin wato suna daga gannen su su kalli abin saboda muhimmancin sa da muradinsa fiha a cikin hina hibuha a lokacin da yake zaluncin kwacewa ko yake fashi da makami ko yake sacewa wa huwa mu'min yana yana mai cike wato yana mai imani yana da cikakken imani wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar a kitabul akriba wato babin da yake bayanin abubuwan da suka halatta a sha da waɗanda ba su halatta ba babu kaulin lahi ta'ala babin faɗin Allah maɗaukaki innamal khamru abin sani abin da yake sanya maye wal maisiru da caca wal ansabu da abubuwan da ake kafa su ana bauta musu koma bayan Allah wal azlamu da kifiyoyi na neman sa'a ko kuma abubuwan da ake yi na duba rijisun min amali shaitani dukkan su kazanta ne daga cikin ayyukan shaitan saboda haka wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa idan mutum yana da imani sai ya saba ma Allah to imaninsa ba ya tafi ne gaba ɗaya ba sai dai ba za a kira ki cikakken mai imani ba cikakken mai imani shine wanda yake kiyaye dokokin Allah gwargwadon hali yake da'a wa Allah gwargwadon hali sai babu bayani khisalil munafiq sai kuma babin da zai mana bayanin alamu na munafiki za a kawo alamu da yawa sai mutum ya saurara ya ji in ya canki guda ɗaya to munafiki ne shi ma in kuma Allah ya raba ki da ɗaya daga cikinsu ko dukansu to ya yi sa'a wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh